Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH karkashin Hausa TV daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma Tahir Amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauki da su. Ba wannan gabatar da muna ɗauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na afirka a yau tare da hassan barka da kuma shirin nan na muryoyin masu sauraro hayar ila tare da shi hassan barka daga nan sai kisoshin rayuwa tare da zainab bashir sai kuma shirin nan na amsoshin akida tare da dr abdulkadir mubarak har ila yau muna ɗauki da shiri na musamman dangane da shekarar sabuwar shekara ta dubu hudu hijira shamsiyya inda abdullahi salim usman katsina zai zanta da abokin aikinmu malam asadi shirinmu na ƙarshe shine mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu To madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na ko kun san tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu wari Assalamu alaikum yau Lahadi 21 ga watan Maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da bakwai ga watan Sha'aban na shekara ta 1442 Hijira kamariya. masu saurari ko kun san cewa yau ce ɗaya ga watan farbardin na shekarar hijira shamsiya ta 1400 a ƙasar iran da wasu ƙasashe da suke makwabtaka da ita akan gudanar da bukukuwan sabon shekara a rana irin ta yau kowace shekara ana amfani da wannan tsarin kwanan wata ne tun kafin zuwan addinin musulunci wato tun lokacin sarakunan farisawa kimanin shekaru 2500 da suka gabata amma bayan zuwan addinin musulunci a kasar farisa malamai suka mayar da wannan malamai suka mayar da wannan kwanan wata ya zama daidai da hijira ta manzon Allah daga makka zuwa madina amma kuma bisa lissafi na juyawar kwanakin rana akan haka nima ake kiran wannan lissafi na kwanan wata da hijira shamsiya akan haka ne kuma lissafin hijira kamariya yakan wuce lissafin hijira shamsiya da kwanaki goma ko kuma kwanaki goma sha ɗaya a cikin kowace shekara kamar yadda haka lamarin yake faruwa a kalandar girgori ranar noruz dai rana ce wadda take da matukar muhimmanci ga al'ummar farisa da ma wasu al'ummomi da suke yankin musamman al'ummomin kurdawa da kuma al'ummomi waɗanda suke cikin ƙasashe irin su afghanistan da kuma ƙasar turkmenistan tajikistan da dai sauransu hakan kuma ana gudanar da irin waɗannan bukukuwa na sabuwar shekarar hijira shamsiya a wasu daga cikin ƙasashen larabawa musamman ma a ƙasashen iraki da siriya masu saurari ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan maris na shekara ta 1966 hukumar ilimi tarbiyya da kare al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta sanya ranar da gwamnatin wariyar launin fata a kasar afirka ta kudu ta yi wa bukaken fatan kasar kisan kiyashi a matsayin ranar kawo ƙarshen wariyar launin fata a duniya a rana irin ta wuce dai a shekara ta 1960 bagaken fata na afirka ta kudu kimanin dubu suka fito zanga-zangar lumana a birnin sharpeville na kasar afirka ta kudu suna yin allawa dai da tsarin wariyar launin fata da ake yi a kasar a lokacin jami'an tsaron gwamnatin warin launin fata ɗin sun yi daren mikiya a kansu inda suka kashe kimanin mutane 69 sannan kuma wasu 180 suka samu munanan raunuka an kawo ƙarshen gwamnatin warin launin fata a ƙasar afirka ta kudu ne a cikin watan afrilun shekara ta 1990 masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, nijer Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madala masu sauraron zu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. junjo hali musulunci a nan kasar iran ya ce takunkuman tattalin arziki kan kasar iran laifi ne babba shugaban kasar iran ya ce shekara ta 1400 shekara ce ta kawo karshen wahala da kuma samun bunƙasar tattalin arziki a nan kasar iran Ƙungiyar mai Allah ta Fulani makiyaya a Najeriya ta musanta zargin gwamnan jihar Benue na kan cewa 'ya'yanta ne suka kai masa hari. yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junji hali musulunci a nan kasar iran imam said ali khamnai ya bayyana cewa takunkuman tattalin arziki da amurka ta dora a kasar wani laifi ne babba da ta aikata wanda kuma ya kamata a duniya ta sani imam khamnai ya bayyana haka ne a yau lahadi a lokacin da yake jawabi na shigowar sabuwar shekara ta iraniyawa wato hijira shamsiya wacce take shiga shekara ta 1400 a yau jagoran ya kara da cewa takunkuman tattalin arzikin da wasu manya-manyan kasashen duniya suke dora wasu kasashen duniya babban laifi ne wanda ya saba wa tsarin demokradiyya da kuma diplomasiyya a duniya kafin haka jagoran ya sanya wa sabuwar shekara ta iraniyawa shekarar samar da kayaki a cikin gida tallafawa masana'antu da kuma harkokin kasuwanci da kuma ɗauke matsalolin da suke hana ƙasar ci gaba a cikin jawabinsa a jagoran ya bayyana cewa mutanen ƙasar iran sun maida barazanar takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora a ƙasar wato su zama dama ta ci gaba da kuma dogaro da kai don sanadiyar wa'annan takunkuman ne ƙasar ta wadatu daga ƙasashen waje a fannoni da dama shugaban ƙasar iran sheikh hassan rouhani ya bayyana cewa babu wata tamtama shekara ta 1400 shekara ce ta sake farfadowar bunƙasar tattalin arziki a nan ƙasar iran da kuma cimma makoma mai kyau na turjiyar da ƙasar ta nuna na tsawon shekaru uku ga takunkuman tattalin arziki mafi muni wanda amurka ta ɗora wa ƙasar kamfanin dillacin labaran iran press ya nakalto shugaban yana faɗar haka a safiyar yau lahadi ɗaya ga watan farbaddi na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu a taron majalisar tattalin arziki ta ƙasar a nan birnin tehran wasu 'yan ta'adda sun kai harin ta'addanci a wani wuri a cikin garin saravan da ke cikin lardin sistan bulisistan na kudu maso gabacin ƙasar iran a safiyar yau lahadi tashar talabijin ta ɗaya a nan ƙasar iran ta ba da labarin cewa harin ta'addancin ya yi sanadiyar shahadar mutum guda da kuma raunata wasu mutane uku masu wucewa a kusa da inda aka kai harin labarin ya kara da cewa mutum guda daga cikin waɗanda suka sami raunin an yi masa magani kuma har ya bar asibiti amma sauran mutane biyu wanda daga cikinsu akwai mace mai ciki suna jinya a bangaren kula mai tsanani na wani asibiti a garin majiyar dakarun kare juyin juhali musulunci a nan kasar iran da ta tabbatar da labarin ta kuma bayyana cewa wata kungiyar 'yan ta'adda ce mai samun goyon bayan kasashen waje ta kai harin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kungiyar meti allah kautal hairu ta fulani makiyaya a tarayyar najeriya alhaji abdullahi bello bodejo ya karyata kalaman gwamnan jihar benue samuel otom na cewa makiyaya ne suka kai masa hari a lokacin da yake wucewa a kan wani babban titi a cikin jihar lamido fulbe bello bodejo ya bayyana haka ne a shafinsa na facebook da kuma instagram a yau ladi ya kuma kara da cewa kalaman gwamnan jihar benue samuel otom na cewa makiyaya sun kai masa hari a hanyar makurdi zuwa boko karya ce zagoranta bodejo ya kara da cewa gwamnan yana nuna kiyaya ne ga fulani makiyaya da kuma kungiyar miyetti allah kautal hairu wacce ta tsaya don ganin ta kalubalanci haramtaccen dokar kabilanci da kuma wariya wanda ya kafa a jihar saboda haka ne yake shirya karya wacce za ta bata wa fulani ni makiyaya suna inda shi kuma zai sami goyon bayan gwamnatin tarayyar kasar. Bodejo ya kammala da cewa babu wani Fulani da ya isa ya je yankin da gwamnan ya ce an kai masa hari a cikinsa tun bayan kafa dokar wariya da ya yi a shekara ta 2018. Firayim Ministan Hamji Ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa ba zai kwace iko da yankin yamma da kogin Jordan ba sai idan har ya sami izinin yin haka daga shugaban ƙasar Amurka Joe Biden. Tashar talabijin ta Rusiyal yau ta nakalto Netanyahu yana faɗar haka yau Lahadi ya kuma kara da cewa an jingina shirin kwace yankin ne zuwa wani lokaci na netanyahu bai yi karin bayani kan lokaci da kuma yadda kasar isra'ila za ta kwace wannan yankin na falasinawa ba a shekarar da ta gabata ce dai firayim ministan kasar isra'ila yake son kwace yankin a ƙarƙashin shirin nan na yarjejeniyar karni a zamanin tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump yankunan da yahudawan suke son kwace iko da su dai su ne kashi 60 cikin 100 na yankin yamma da kogin kogin jordan masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan madala masu sauraro labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na afirka a yau tare da hassan barka afirka a yau Jama'a masu saurare barkan ku da sannun ku kuma da sake saduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar lamurin da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka daga nan Radio Hausa VOH. To yau shirin zai kai mu jamhuriyar Nijar inda yanzu haka lamarin kashe-kashe da ya zama ruwan dare a jihar Talabere mai iyaka da kasashen Mali da Burkina Faso ke ci gaba da tayar da hankalin 'yan kasar da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Somalia kamar da aka ji yau shirin na jamhuriyar Nijar ne inda yanzu haka lamarin kashe-kashe ke ci gaba da tayar da hankalin 'yan kasar lamarin kashe-kashen dai ya zama ruwan dare a yankin Tilaberi mai iyaka da Mali da kuma kasar Burkina Faso inda 'yan bindiga ke halaka jama'ar da basu ji basu gani ba. Na baya-bayan nan shine wanda ya yi sanadin mutuwar fararen hula 58 a yankin Bani Bango. wannan kuma shine karo na biyu da 'yan bindiga ke halaka fararen hula a yankin a ƙasa da wata uku domin ko a ranar biyu ga watan janairu shekarar nan 'yan bindigan sun halaka fararen hula kimanin ɗari a ƙauyukan zarum dare da bango da ke gundumar walam a yankin na talabiri hakan na faruwa ne duk da cewa yankin yana daga cikin yankunan da ke ƙarƙashin dokar ta ɓaci ga kuma sojin gida da na waje da aka girke a kan iyakokin kasashen mali niger da burkina faso da sunan yaƙi da ta'addanci to domin tattauna wannan batun yau mun gayyato muna da malam nuhu arzika shugaban kungiyar farar hula ta mpcr a kasar ta nijar da farko kuma na fara da tambayarsa kan ya su kungiyoyin farar hula ke kallon wannan al'amari na matsalar tsaro a wannan kasar ta nijar eh to alhamdulillah malam hassan lalle akwai matsala ta tsaro a ƙasanmu ta yi kamari kuma tana zuwa tana komowa abun ya wuce hankali eh, a yau dinnan ana cikin eh, zulumi mai ƙarfi tunda duk lokacin da ake kwatanta an ɗauki matakai ana tsammanin abin zai karewa sai a gani ya ɗauki wata huska ya ɗauki wani salsala to a yanzu nan deja kamin ma a wannan a yi wannan na shekaran jiya kana tune hukun eh, watan wannan sabon shekara an yi wani haɗari da ya shahi eh, kusan mutum kusan ce kusan mutum ɗari da wani abu wanda aka yi a zarun dare da kuma abin nan duk yankin yankin na na tilibiri a cikin eh, gunduma ta walam a yanzu nan wannan abin da ya wakana kuma gashi wajen mutum hamsin da takwas eh wannan yana ɗarme mutane kai kuma yana ci gaba da ba mu haushi har ba misali tunda abun bakin ciki shine ga mutane su zo su ce sun yi kawo hari sun kashe mutane a rasa gano su a rasa samo su a rasa cin To Malam manuho Arzika sanin kowa ne Niger tana haɗin gwiwa da sojojin ƙasashen ƙetare waɗanda sun jibge Dakaru kuma suna da kayan aiki na zamani irin su jiragai marasa matuka duk dai domin shawo kan ire-iren waɗannan matsaloli na rashin tsaro. Shin abin bai wani tasiri ne kenan? Yo ai matsala kenan eh da yasa mutane suke ta mamaki ga su waɗanga bataliya bataliya na sozawa na ƙasashen washe na nasaru da suna da kayan aiki tuku suna da kayan aiki dernier generation wanda gaba su dama kullum suna bugun gaba da kirari da kirarin cewa ai suna iya gano ma ko dan eh, faken almeti a yashe to yaya za a yi wanda yake da irin wannan bugun gaba da wannan ikirari zai iya bai iya ganin inda mutane bisa moto bisa motuna suna zuwa jere-jere bisa motuna a ce ba su ganin su a ce ba su iya gane inda suke haba ka san da akwai wani abu don haka muke faɗi watan da lauje cikin nadi kuma wallahi in ba an samu magabata masu yunkuri ba da kishin ƙasa da ke da kishin zuci a iske za su gane cewa waɗanga azalumai ne ba mutane mu bane ba masoyan mu bane akwai su da ajanda su da wani buri nasu wanda ya kamata mu san da shi su kokowa suka su samu mu hilayen mu inda adda arzikinmu suna son su mallake shi ba mu suke so ba arzikin mu suke so kuma mu gane da wannan mu san da hakan don haka muke fata mutane su hatara. to malam manu arzika gashi dai ana ganin lamarin ya kai intaha don ana samun hasarar raukan fararen hula wani matakai ko kungiyoyin farar hula kuke ganin ya kamata a ɗauka domin kawo karshen wannan matsala ta rashin tsaro a nan Nijar? Eh a yanzu nan wannan yanki kasan yanzu Eh, sabon tsarin da gwamnati ya yi ya hana ya kawo eh, musamman ce bataliya na mu kamar irin yadda aka yi na inates ko shi na gwadar yanzu kawai sai dai su yi yawo suna suna kewaya na su kewaya can kenan yanzu don shi ne su waɗannan suka sake dubara na cewa yanzu tunda ba su ganin ba su samun soza wanda za su kai ba hari irin yadda suka saba eh, shekarun da suka wuce baya watan za su ci gaba da kawo hari ga Eh, um, um, kula da za a iske a cikin garuwa eh, nasu don ka ji abin da ya kawo aka kawo wannan hari a cikin wannan gari biyu na kwanakin sabu wannan shekara ta nasara kuma da abin da ya na shekaran jiya eh, da ya faru tunda wanda suke nan suna yin wannan abubuwa ana gani ana ji suna ba da ma wani bi kamar alert don za su cewa in ba mana kaza ba za mu yin kaza to kuma a ba da bayani a sanar da mutane ga cewa ga mutanen ga sun bamu sun zo sun yi muna barazanar kaza to ya kamata a ɗauki matakai sai gani matakan wani bi ɗaukar su sai ya suta har a zo a iske mutane a yi musu abin da ya wakana kuma yanzu sai a koma ana ta eh, ana ta kama don abun na da bakin ciki duk wanda yake jin ciwon dan adam yake jin ciwo rayuwa dan adam yake kokowa dan adam yake kokowa kare hakin dan adam wajibi ne ya je hankalin shi na ko'ina ya tashi akan yadda abin yake wakana tunda kenan wannan abun zai iya kai ga kowa tunda mutane ne wanda kana baka san ina suke ba kuma ina ba maka nan tare da su sai sun larwanku komi yanan da ba su sace kama su zo su kawo mutane hari To sanin kowa ne a Nijar an yi zaben shugaban kasa wani fata ne ko kuke da shi ga sabuwar gwamnatin da za da ta zo nan gaba? Babu shakka eh, babban kalubala ne matsalar tsaro tana cikin kalubala manya-manya na tahiyar da al'amuran jagorancin kasa ga kowane jagoran da zai zo a gaba. Don haka muke fata a iske wanda duk za su jagorancin nan su iya gane cewa waɗannan maganganu da muke bisa kan bataliya bataliya waɗanga na baki to su san da wallahi tallahi akwai lauje cikin naɗi a iske za su samu kuzari da yunkuri na kishi na ƙasa wanda gasa su iya samun damar cewa waɗannan mutanen goma mu rabu da su mu san ba mu kwante bisa su muna kwante bisa kanmu daidai don abin da muka iya yi mun san mu ne in mun yi mu ne in ba mu ba mu ne ba amma a iske muna zamne kullum mutane na nuna muna kamar tare muke sai dai ana ganin su suna shawagi amma kawai banza yaudara ce ha'e eh, zalunci ne ka iske ga yanayin yanzu ka dibi kasan mali kasan mali ta da gargaje ta da gargaje gaba ɗaya burin da aka sama gaba na cewa za a kawo su a sa bataliya bataliya da sunan majalisar ɗinkin duniya domin su taimaka ma kasan mali ta ciyo kan waɗannan eh, azaluman da suke ta'addanci suke cutar jama'a a cikin wannan yanki a ce an samu an ciyo kansu magana ka gani sai ƙara lalace sai kamari take tunda su waɗannan mutanen nan cikin wannan 'yan ta'adda akwai wanda faranshi ce da kansu ta ƙirƙira su ita ce ta ƙirƙira su ta yi musu shawarar su zo su yi wannan ta'addanci ita kuma saboda tana da wata manuwa da wani guri tunda in muna da kanmu game hankalinmu game hankalinmu gare mu muna haɗe to babu shakka su ba za su samu abinci ba to su kuma suna da gurin kwatar su yi unhwani da wannan rikita da suke faruwa a yankinmu domin su ci gaba da dagagazar da al'amarin da yake tsakaninmu don saboda mu kasa gane mu juna mu kasa fahimtar juna mu kasa kuma ɗaukan matakan tsaron kanmu da kanmu sai kullum suna neman su san abin da muka niyya komi muke da niyya yi suna da labari kuma in suna da labarin da a gare mu suna faɗa ma waɗancan mutane domin su ɗauki matakai a kanmu kaga kenan wannan katon cuta ce katon cuta ce waɗanga sabin magabata masu eh, niyyar zuwa muna fata Allah da ikon shi ya ba su fasaha da hankuri da yunkuri da kuma ƙoƙarin neman haɗa kan 'yan ƙasa gaba ɗaya bisa kan magana kishin ƙasa domin duka 'yan ƙasa su sani ba wani mahalukin zai fito da wata duniya ya muna garkuwa ya muna kariya zuwa ga ƙasarmu da gina ƙasarmu da kishin ƙasarmu da tsaron ƙasarmu fiye da mu duk wani da ke zuwa ya kamata ya zo baya gare mu bisa kan abin da muke son ya kama muna ba bisa abin da yake son ya yi ba sai ya to mu ba mu da malama ga abin da yake cikin yankin yau abin da suke faruwa haka muke to don haka muke fata Allah da ikon shi ya takaitar da wannan matsalolin da suke fuskanta a cikin yankin sahal gaba ɗaya kuma a cikin ƙasarmu musamman irin hasarar rayuka da ake yi masu yawa da yake faruwa eh, eh, lokaci zuwa lokaci kowa ya sani in yau in ba yau ba kai bane gobe na kai ne in ba yana wa kai ne ko wannan uwanka to kenan tunda duk ladan da an ka jimma cikin rishin gaskiya cikin wannan ta'addanci ya kamata duk wannan adam kuma ya ji ciwon haka nan ya ji kamar shi ne abin ya shafa dan haka muke sa a matsayin mu na kungiyoyin hukawulla masu kokowa na garkuwar dan adam muke jan hankalin al'umma na cewa babu abin girma da abin kishi da abin kima da za a yi a yi wanda zai zama na alheri mai ingantacce tabbatacce da me wanda zai iya unhwanin kowa da kowa sai in an samu yunkurin haɗa kai yunkurin yarda da juna yunkurin son juna yunkurin kuma hana kai shiga cikin wani rudani irin yadda mutanenmu yau yawanci a siyasance suka sa kansu cikin eh, harkokin son kai da son rai kuma eh, bayan son rai babu shakka kowa ya san da haka na akwai bacin bayan son kai babu shakka iya yiwuwa akwai ɓacin tunda in akwai son kai babu haɗin kai babu shakka in dai akwai son kai babu haɗin kai to dole ne kuma in mutum ya zamanto eh, eh, yana da nuna son kanshi to kenan mutane ba za su yarda ba su ba da haɗin kai zuwa kanshi kenan ko dole ne mu yi ƙoƙari mu gane ma juna bisa kan haka na iska magabatan da za su zuwa suna da irin wannan tunani da wannan cinkaye da wannan su ba da yarda kan haka nan a ɗauki matakan neman tsarin da zai ba da dama a haɗa kanun mutane domin a tunkari abin da ya kalubalance mu. To masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga anan tilas zan ja burki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman bakon namu malam Nuhu Arzuka shugaban kungiyar farar hulata ta MPCR a jamhuriyar Niger ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na muryoyi masu sauraro har ila tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Ma saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakula wasu daga cikin ku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci boh ina muku barka da warhaka da fatan da duk ma'aikatan biyu wata sun wani cikin ƙoshin lafiya mai magana murtala salisu wanda aka sani mp daga nan eh, randa bawul na randa bakwai da ke ta makaram a jamhuriyar niger eh, zan mika saƙon barka da juma'a ga duk yan uwa musulmi eh, ina ɗaukacin duniya ga baki ɗaya ku tashi lafiya mai magana murtala salisu wanda aka sani da mp daga nan ramfuwan lafada da makaram jamhuriyar niger assalamu alaikum sallama da fatan auni lafiya radio da tppoh sunana ibrahim iramu ke shugaban kungiyar masoya radio da tppoh to ina amfani da wannan damar domin miƙa sakon dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa ga membobin kungiyar masoya radio da tppoh da ma sauran masu sauraro akwai musa hadarin asuba da magara akwai kadori digaga dan filanin ibrahim musa musa gabi da kuma abba jaba mai gera waya a kano sannan akwai ibrahim sp kusfa nura mai afir gusau ya sani ta kai jeti lobji kaduna rayuwa sai da kudi ayuba sarkin haƙuri akwai suleiman ilu dudu akwai yusuf cimbi neja da ɗaukacin masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka baki daya akwai adamu injamaina a ƙasar chadi da sauran masu saurari ba baki daya na ibrahim matake shugaban kungiyar masoya radio da sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya da magaran zandar to zan yi amfani da wagga dama da kuka ba mu meka safifiyar gaisuwa ga yan uwa da abokan arziki da warko ina gaida abokin nau sani sangwar ina gaida shaibu mushe a garin kadamari muji soja mai adaidaita sahu garin kadamari ina gaida abokina nura garin kadamari ina gaida sani alhaji da magaram zandar gabaki ɗayan ku ina muku fata na alkhairi mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya da magaram zandar assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadura diga ga fulani shugaban kungiyar da alkhairi muka zaure shin jihar bauchi to a yau zan yi amfani da wannan dama mika miƙa saƙon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su isu madatai da magaram akwai ibrahim na fulani a yare mai arsenal akwai ibrahim iroma da kyawai akwai ibrahim sd kusfa zaria akwai ibrahim salisu dan kaduna akwai ilias yakubu digawa ilias m ilyasu gulawa isa jikan mai saje akwai murtala da basi kaga dama akwai wari malam bare bare zanijar akwai malam ibrahim takatabo akwai almustafa jisufi cikin matasa akwai ya yaya damna azare mutaka mtk shau akwai wala sani ta kai usman direban bajad yusuf sa'un doki dula kafi mata kulliya shefu kashalla kafi sana zikiri akwai don donkon kida don kowa ga da dukkan masu sauraro wannan gida rediyo mai gaishe ku kadura diga ga dan fulani warji assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne wadatai da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamma na jamhuriyar nijar ina so ku ban dama in yi gaishe gaishe uwa da abokan arziki kamar su shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai alar matsawa na shanya mai dabino ne wanda yake a nan garin madatai ina da su bako mara kaduna bukar akwai su na kwame faci baki fitar da magaram akwai ibrahim iroma daki ina da usain star kasuwar kwalliya da magaram akwai rabu mai askiyo akwai umar taku kadamari ina da muji soja mai adaidaita sauni akwai su abdul alhamman wanda aka sani da abdul kibiya da magaram ina da baba gambo da magaram baba lefe ina da musa hadar asuba kashe mai sabko da magaram ina da su kaɗuwar diga ga ɗan fulanin warji aliyu ya ja furangu ina gaida isa jika mai saje turo akwai yahiya soni talmata mai da karshe ina da yan garin maɗatte baki ɗaya Assalamu alaikum Radio BOH Tera mai magana ya suya Adigawa ita daga ɗan jihar Bauchi. Ina amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe gaishe kenan akwai ibrahim iro mai dafiya ko cikin cinje mai jarumta kai da sarki hakuri lafiya islami islamin yayari mai arsenal kadera da daga fulanin yarji liyasu an liyasu gulawa akwai turaji daga kasar gambi akwai malakawu ce na wata kal akwai murtala da fasika ga dama akwai iska masu kai da magaram suna kai da magaram akwai letoro da ke zandar akwai mamman kai gama tamsuwa idris abdu tamsuwa akwai aminu mina basa kadore da kaga irkiya ne wannan isa jika mai tare da batoro tayar in tayar jambulo da fatan dukkanin suna cikin ƙarshen lafiya da dukkan masu sauraron wannan gida na rediyo voh tehran ina muku fatan alkhairi na magana iya ya kudu digawa ita su ga ɗau jihar assalamu alaikum radio voh hausa tehran kuna tare da alkasun daga nan agadas jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin namu ne mu taro albarka za gai gaida yan uwa da amina arziki wanda shi shigo shigowa cikin wannan gida namu mai taron albarka da farko je ina gaida na agwa mai baci a nan zandar ina gaida littoro mai esans a nan zandar ina gaida imam ya yakuba a washe wanda yake a nan zandar ina gaida tahir yar tahir john bulo kano ina gaida yayan namu shugaba iliya mai kanti da shayi girgin daura in na dawo na agaris ina gaida eh, amadu faras ina gaida misali fal ma'aikaci ne a station total ina gaida eh, malam ikali ina gaida pedro rodriguez eh, ina ina gaida abokina Ahmadu wanda hali yanzu yana kasar Algeria ina gaida abokina a eh, Tinne da wanda shi ma a yanzu yana kasar Libya ina gaida eh, Ibrahim shi eh, a hali yanzu yana kasar Libya da dukkan wanda ban samu na faɗi sunansa ba ina musu fatan alheri VOH Hausa mai magana ne Alkasu daga nan a Agadas ba zan manta da mai gabatar da wannan shiri Hassan Barka da fatan kuna cikin koshin lafiya na barku lafiya VOH. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. To zan yi sakon gaishe gaishe. Na farko ina gaida miji soja mai adai da ta tsawo ina gaida koyi Silibiya wanda yake mai kabu kabu ne wanda yake bakin hospital zandar. Ina gaida Sani Laitana a gidan wanka da Kado Warji Najeriya. Ina gaida Musa adadin Asaba kashe mai sauke da tayar M tayar Jambilo Kano. Ina gaida Yusuf Madatai mazamnin yamai ina gaida sunusu madatai zandar ina gaida siraja gambi wanda yake gambi ina gaida wani abokina wanda yake libi ina gaida tabi'u mai shayi da biredi wanda yake nan zandar ina gaida malam iliya mai shayi da biredi garkin daura to na ku mai sauraron ku ne da kullum wanda aka yi sanda na agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum jamhuriyar musulunci bos taron murya musulunci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da farko dai suna na shugaba iliya kanti da shayi garkin daura a tare najeriya eh, da farko jagoran shirin Hassan Barka ina ma fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da kai da duka ma'aikatan wannan fata ta sada zumunci kuma da haka ina gaida Kadori Jika ga dan fulanin Wardi akwai Shehu Katsalla Kafsan ana zikiri akwai Baba Lefe da magaran da Baba Gamba da makaran Musa Hadirin Asaba da magaran ba zan manta da Tahir M Tahir wanda ke jan bulo a Kano ba zan manta da Mustapha Ranki likitan dabbobi a nan garkin Daura Zabairu Meme Kuka a nan garkin daura abdulaziz mai tireda wanda yake garin shajo akwai alhaji mamman gashin baki wanda yake ta lafiya bugaji akwai shugaba a madimbirin gamba akwai shugaba zabiyar mai matala wanda yake da magaran akwai zanet alfetifuwa da magaran isu sawan doki akwai isu datte da magaran akwai sanusi da magaran akwai alkasim wanda yake agadas alhaji musan garo wanda yake kaduna da duk wanda yake cikin wannan kafa ina ma kowa fatan alkhairi suna na shugaba iliya mai kan ciki shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya na gode. to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na musamman don shigawan sabuwar shekara ta 1400 hijira shamsiyya wanda abdullahi salisu Bankas ina zai gabatar tare da aboki aikinmu malam asadi farkon shekara ta 1400 hijira shamsiya Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a wannan lokaci na sabon shekarar Iraniyawa wadda aka fi sani da Idin n'oros? na shekara ta hijira shamsiya wanda kuma a ranar yau wanda ita ce ɗaya ga watan farbardin na farkon shekara ta hijira shamsiya kamar da muka saba gabatar muku da wannan shiri a kowace shekara a wannan karan ma da yardar allah muna tare da ku a cikin wannan shiri inda za mu ambaci wasu kaɗan daga cikin irin al'adu na iranayawa waɗanda suke yi a lokutan gudanar da bukukuwa na sabuwar shekara ta noruz kamar dai da aka sani iranayawa suna da al'adu da dama da suke gudanarwa a lokacin bukukuwan idin nauruz wanda suka saba gudanarwa tun zamana da suka gabata domin jin yadda suke gudanar da irin waɗannan bukukuwa da kuma irin al'adu da suke da su a lokacin shagar sabon shekara ta nauruz malam asadi wanda ba iraniya ne amma kuma ya karanci harshen hausa da adabinsa kuma abokin aikinmu a halin yanzu a hausa radio voa da ke ƙarƙashin hausa tv wanda kuma shi ne zai amsa mana wasu daga cikin tambayoyi waɗanda zan gabata masa da da allah a cikin wannan shiri da fatan masu saurare za a kasance tare da mu kuma za a biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen shirin. madalla malam asadi barka da zuwa wannan shiri na musamman dangane da sabuwar shekara ta hijira shamsiya wadda ake gudanarwa a nan kasar iran da ma sauran kasashe da ake gudanar da bukukuwa na noruz barka ka da malam abdullahi da kuma masu sauraren mu a daidai wannan lokaci ina yi mako barka da sabon shekara da kuma fatan alheri a gare ku a wannan rana ta idin norus to a matsayin tambaya ta farko malam asali ko za ka kara mana haske akan abin da ake kira da idin norus da kuma lokacin da yake farawa to shi idin norus na nufin farkon shekara ta hijira shamsiya kuma shine ranar farko lokacin eh, da yanayi na dabi'a ke yin kyau kuma yana farawa ne daga ranar farko ta watan farverdin wato watan farko na shekarar hijiriya shamsiya kuma yana daya daga cikin bukukuwa da suka jima ana gudanar da su a tarihi waɗanne abubuwa ne iraniyawa suke yi a lokacin wannan rana idan ta karato da kuma abubuwan da suke a lokacin wannan idi bisa la'akari da cewa idin noruz akasarin masu gudanar da shi musulmi ne akwai wasu al'adu da suka shafi addini a cikinsa kamar addu'o'in da ake yi musamman a wannan lokaci hakanan kuma akwai abubuwa da dama da ake yi na shirin noruz tun wata daya zuwa biyu kafin lokaci daga cikin irin wadannan abubuwa da iraniyawa suke yi kuwa akwai tsaftace muhalli sukan fitar da kayan da ke cikin gida su wanke su kamar su darduma labule da sauransu masu hali daga cikin suma sukan canza kayan gida baki daya ko wasu daga su, tare da yin sabon fenti a gidan kamar yadda kuma sukan wanke gida baki daya tare da shirya shi yadda ya kamata domin tarbar baki daga yadda mutane suke gudanar da hada-hadar saye da sayarwa bako zai iya fahimtar cewa lallai wannan rana ta fara karatowa hakanan kuma daga cikin abubuwan da suke yi har da yin wata shimfida da take dauke da abubuwa da sunayensu ke eh, farawa da harafin sin a cikin harshen farisanci da suka kira hafsin waɗanne abubuwa ne iraniyawa suke sakawa a kan shimfiɗar da suke yi wadda ake kira da hafsin daga cikin abubuwa da suka dorawa kan shimfidar akwai kifi mai launin ja da ake sakawa a cikin kofi na gilashi da ruwa sai kuma kuwan kaza madubi burodi alƙur'ani mai sarki tufaha tafarnuwa ciyawa kwandalar kudi alkama da dai sauransu baya ga wannan mal asadishin ko akwai wasu abubuwan al'ada waɗanda suka keɓanci wasu lokuta na musamman kafin ranar idin norus akwai wasu al'adu waɗanda iraniyawa suke da su a ranaku na musamman kafin ranar norus daga cikin kuwa har da kai ziyara a ranar alhamis da ƙarshen shekara a kabrukan yan uwansu tare da yi musu addu'o'i bisa la'akari da cewa iran kasar musulmi ce ko akwai wasu addu'o'i na musamman da ake yi na shiga sabon shekara ta noruz bayan nan kuma a daren laraba ta ƙarshen watan isfand wato watan ƙarshe na shekarar hijira shamsiya mai karewa da ake kira shahararren suri bisa ga al'ada a wannan dare iraniyawa sukan fita wajen gidajensu musamman ma matasa daga cikinsu inda sukan kunna vuta a gefen hanya suna rera waƙoƙin da suka gada kaka da kakanni mutane suna ziyartar danginsu a wannan dare musamman sofi daga cikinsu inda jikoki kan ba su kyautuka na musamman hakanan kuma a wannan dare iraniyawa sukan kunna turaren gamshi a cikin gidajensu to bayan wannan kuma waɗanne abubuwa ne kuke yi a matsayinku na iraniyawa daga ranar da aka shiga noruz da sauran ranaku na wannan mako na farkon shekara kwarai kuwa a ranar noruz iyalai sukan saka sabbin tufafi su zauna su yi karatun ƙur'ani kuma su yi addu'o'i akwai addu'a ta musamman da suke yi a wannan ranar da masauran kwanaki na cikin makon sabuwar shekara addu'ar ita ce ya allah ya mai juya zukata daga nai ya mai juya dare da rana ya mai juya halaye juya halina zuba mafi giyawon hali a ranar 13 ga watan farbardin iraniyawa sukan fita daga cikin gidajensu Eh, ko za ka kara mana haske akan dalilin yin hakan da kuma inda suke zuwa a wannan rana da kuma irin abubuwan da wannan rana take banta da su da ake kira sisdabidar tun daga ranar farko ta norus dangi da 'yan uwa da abokan arziki suna haduwa suci abinci akan shimfida guda suna taya juna barka da sallah da murnar shiga sabuwar shekara hakanan kuma a wannan rana suna kai ziyara a gidajen magabata domin gaishe su da kuma kai musu kyautuka na musamman da suka kebanci wannan rana mafi yawan iyalai sukan karbi bakuncin danginsu a wannan rana kamar yadda akan bayar da kyautuka ga kanan yara a matsayin barka da sabon shekara haka ne a ranar goma sha uku ga watan farvardin iraniyawa sukan fita daga gidajensu zuwa wuraren shakatawa ko kuma wajen gari musamman a garuruwan da suke da saunuka inda sukan sha iskar dabi'a kamar yadda suke kiran ranar da ranar dabi'a sukan saka ciyawa a cikin ruwa a matsayin wata alama ta neman albarka da alheri a wannan sabuwar shekara to mala asadi ko kana da wani abin da kake so ka faɗa kafin mai bankwana da masu sauraron zan yi amfani da wannan damar a cikin wannan shirin domin in isar da saƙon taya murnar shiga sabuwar shekarar shamsiya ga dukkanin musulmi da kuma abokan aikina a nan hausa radio daga tehran ina yi muku fatan alheri baki daya da barka da sabuwar shekara hijira shamsiya kuma ina rokon allah ya kawo mana ya kawo mana garshen cutar corona a dukkanin ƙasashen duniya baki daya allah ya maimaita mana amin to jama'a masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu wanda kuma a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin a faifai har kamar kamar da aka ji da kuma shi kansa malam asadi wanda ya kasance tare da ni a cikin wannan shiri kuma an sa mana wasu daga cikin tambayoyin da muka gabatar masa a gurguje dangane da idin Nuruz ni abdullahi salihu nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba a huta lafiya masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Masu sauraro barkamu da sake saduwa da kowa a cikin wannan fitowa ta shirin duniyarmu a yau. shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da kuma wannan yanki na gabas ta tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan jawabin da shugaban kungiyar hezbollah ta labanan sayar hassan nasar layi dangane da matsalar da ƙasar take fuskanta ta siyasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar alhamis da ta gabata ne dai babban magatakardar kungiyar hezbollah ta lebanon sai da hassan nasrallah ya gabatar da jawabi wanda ya taɓo halin siyasa da tattalin arziki da ƙasar take ciki wasu daga cikin muhimman batutuwan da jawabin nashi suka taɓo sun hada da halin tsaiko da ake samu na rashin kafa sabuwar gwamnati a ƙarƙashin sa'adul hariri ya yi ishara da yadda wasu kasashen waje suke ƙoƙarin ruruta wutar yaƙi wacce za ta iya kaiwa ga yaƙin ba sasa a cikin ƙasar wannan jawabin da said hassan wato said hassan layi ya ginu ne akan bayanan da yake da su ba hasashe ba domin an gwada an ga yadda a shekarun baya sayyid hassan nasrallah laɗin ya bayyana wasu bayanai da suka tabbata a ƙasa wannan bayanin da ya yi ya motsa 'yan siyasar kasar suka fara wato tuntubar juna domin lalubo mafita a kan halin kikikakaɗin da ake ciki a siyasance a jiya asabar ga misali fitattun 'yan siyasa sun rika kara kaina zuwa ofishin shugaban kasar marshal aun da kuma wanda zai zama firaminista sa'adul hariri wata majiya mai kusa da ofishin shugaban kasar ta bayyana cewa shawarwarin da aka bude dangane da kafa gwamnati ya kawo ƙarshen halin ƙiƙiƙa ɗin da aka daɗe ana ciki a wannan ƙasar majiyar ta kuma shaidawa tashar talabijin ta almayadin ta labanan cewa shakka babu dukkanin mutanen labanan sun ji cewa lallai da akwai hatsari da ƙasar take fuskanta majiyar kuma ta tabbatar wa tashar talabijin ɗin cewa jawabin da said hassan nasarullah ya yi ya taimaka wajen motsa 'yan siyasar kasar suka fara kai da komowa domin fara yunkurin kafa sabuwar gwamnati halin yanzu majiyar ta kara da cewa an yi wato tattaunawa mai kyau tare da fitaccen dan siyasar kasar nan wali jumbulat wanda ya zirci fara shugaban kasa jumbulat ya shaidawa wa shugaba mashal cewa lokaci ya yi da za a fara warware matsalar ƙasar ta labanan kuma ya yi ishara da rikice-rikicen da ake fama da su a fagen siyasar ƙasa da ƙasa fitaccen ɗan siyasar na ƙasar labanan waje. jumbalat ya kuma ce a halin da ake ciki fa a yanzu babu wani daga cikin jakadun ƙasashen waje da suke a labanan ɗin wanda ya damu da ganin cewa sai an kafa sabuwar gwamnati wato duniya kenan ta fita batun ƙasar ta labanan a yanda shi jumbalat ya bayyana shi kuwa shugaban hukumar da ta yi murabus hassan diab ya bayyana aniyarsa ne na kiran zaman hukuma domin tattauna kasafin kuɗi wanda a baya babu tunanin hakan batun tattalin arziki muhimmi ne wanda ya haddasa halin da ake ciki a ƙasar labanan domin kuwa kusan watanni da suka gabata al'umma ƙasar su rika fitowa kan titi suna yin zanga-zanga da kira da a samu sauyi gagarumi ta fuskar tattalin arziki ɗaya daga cikin dalilan da masu zanga-zanga suke kafa misali da shi shine yadda kuɗin ƙasar lira yake faɗuwa ƙasa warwas idan aka kwatanta shi da dalar amurka guda ɗaya to ita dai ƙasar labanan ba bakuwa ba ce wajen rikice-rikicen siyasa ƙasar ta daɗe da zama cikin dambarwar siyasa saboda dalilai na cikin gida da kuma na waje a cikin gida dai ƙasa ce mai cike da mutane masu mabambantan mahanga ta fuskar siyasa tsakanin masu ra'ayin riƙau da masu son kawo sauyi baya ga haka wasu daga cikin 'yan siyasar ƙasar suna haɗa kai da ƙasashen waje domin ganin cewa sun cimma manufa da ta hada da kawo ƙarshen gwagwarmaya a wannan ƙasar dalilan cikin gida sun kunshi bambancin mahanga da 'yan siyasar ƙasar suke da shi akan alƙiwalar da ya kamata ƙasar a ce ta fuskanta da kuma ƙasashen da suke mu'amala da su da akwai jami'in siyasa da suka ginu akan aƙidu na jari hujja da suke yi wa kowane abu a matsayin kallon kuɗi ba tare da sun yi la'akari da matsalar talakawan ƙasan ba da kuma wasu jam'iyyun na masu kawo sauyi daga cikin jawaban da sai hassan nasrullahi ya bayyana cewa tabbas matsalar tattalin arzikin ƙasar ba yanzu suka samu asali ba sun daɗe da samu asali hakanan kuma matsalar siyasar ƙasar ma ta da tushe a baya don haka ya yi kira ga al'ummar kasar da kuma masu bakin fada a fagen siyasa tattalin arziki da su haɗa hannu domin ganin cewa an fitar da kasar daga halin da take ciki inda ya kafa misali da cewa maimakon su rika kallon amurka da kuma yammacin turai a kullum mai zai hana su gwada kasashen gabashin duniya kamar rasha da china da kuma jamhuriyar musulunci ta iran domin gaito masu zuba hannun jari da kuma warware matsalolinsu na tattalin arziki inda har ya kafa misali da cewa china ta bayyana cewa a cire take ta zuba hannun jari mai yawa a cikin wannan ƙasa to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacinmu ya zo ƙashe da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu ɗauke da wani jiwon kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet Hausa. tv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan allah kai mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu tayar Ami ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.